da malamai ne su magana su zama su malamai ne ba da mun gode <laughs> mun gode mun gode mun gode salamu alaikum wa wa shai na so mu tashi amma na ga wannan na ta yawan kira baba eh, baba kankani don Allah bari mu bashi dama to bismillah assalamu alaikum rahmatullahi don Allah kai kai bayan ka ba za mu da kira gaskiya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh, na ga ah. suna malam baba kankani ko? Na'am, ni ke na insha Allah. To masha Allah. Malam baba kankani namu? A ah, ba shi ba. Amin. Na kudi mun baka minti biyu don Allah. Eh. To ba damuwa, ba damuwa. Eh, daga ina kenan kake kira baba kankani? Daga Italy. Daga Italy. To bismillah. Na'am, masha Allah. Um, ina da tambayoyi ne ma Sheikh. Masha Allah yana jinka. Allah sa na sani. Ina mi na ji cewa kamar wani usulubi na dawa kirawa zuwa ga musulunci yadda za a yi shi a kira shi kan sassautawa hmm. shi a fahimta. To, shi kuma bayan wannan kuma na ji wani cikin koko sarki zaki ne yake cewa an ce wata aka ce da ana mata dawa ana mata nasiya cewa za a yanka ya annabi da yanka mutum sha kara ba ga ya ya ya fin gaban mu daga jama wannan na'am to shi na kama wannan kuma kana dokan shi kama ba daidai ba ne yadda ya kamata a faɗi mata ko ya zo shi aka nan aka faɗi na ba daidai ba ne eh, kamar batu ya kuri wannan wannan kamin ka wuce barin baka dawa shi ya shigo ciki kamar bature ka san kan da yake daban ah. eh, yanzu za ka shigo da shi musulunci ka fara ce masa ah. wani an aje mutum za a yanka ba ka ɗauka wani usulubi wani abu mai kyau ka gaya masa daga baya kaɗan kaɗan yanzu ya gane kawai gaba dai ka ce masa ga an aje mutum za a yanka. eh to in dai ya zo ta wurin fannin ne wannan magana ya zo wuri haka ke eh. mai ya kai kai da kai kai ganka wanda da ya faɗi mata cikin usulubin ka. cikin usulubi na. ya za ya ah. faɗi mata cewa an yanka an ajiye bari bari an sa sarki eh. to to shey bismillah eh, bari bari bari sarki ba sarki sarki sarki ba da ansa ah to ai ni ne me eh, ah. tambaya kai ban ni zan yi ansa ai shi ya kawo to to to na na na na na ji na ji na ji yawa cikin usulubin da zan yi sai in gaya mata cewa hadafin ba a yanka mutum bane amma dan a jarrabi annabi Ibrahim a ga ƙarfin imaninsa da Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ake ganin yanda ya yadda da Allah shin zai iya barin abin da ya fi so kan komai ɗan sannan domin ya so Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya fi masa komai sai Allah ya jarraba shi amma ba an kawo waɗandan a yanka shi bane to in kamata wannan bayanin kaga za ka fahimta amma mutum farko kawai ka zo ka ce mai ai dama musulunci ana yin layya saboda an kawo ma da wani mutum ne aka ajiye shi zai yanka ɗansa kai tsaye gandandan haka ba tare da bayyana manufan musulunci ba kuskure sai ya shigo sai a kasa fahimtar manufa na musulunci wannan dalilin ne ya jawo muke faɗa cewa in za a yi wa mutane wa'azi wanda ake ganin sun kauce a hanya to dole a lura suna da wani tasiri a society da ba za ka iya kawar da su da hayaniya ba <clears throat> to ah. idan ba ya ah. kawar da su da karfi da hayaniya ba to sai kai hanyar da ya dace sai ya sa malam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adaful iman wanda ya ga abu mara kyau ya kawar da shi da hannunsa in ba zai iya kawarwa da hannunsa ba ya kawar da harcensa in ba zai iya kawarwa da harcensa ba ya ki da zuciyarsa to wajen kawarwa da harshen nan in ka san za ka faɗi maganar da za ta jawo hayaniya wanda kake son ka yi musu gyaran kuma ba za su gyaru ba kuma za su fito su zage ka kuma ƙasa ta ba su yanci suna da dama to wanda ka kira su a nasiha cikin laluma, gudun in ka takura sai su fita su ce ma na bar ma musuluncin kuma fahimtan kan nan abin da ka fahimto ba shine musulunci ba kai dai kawai kana yin iya daidai gwargwadon ka wannan shine muke magana dole a sa hikima cikin wajen usulubi mm. sai sa malamai suka tafi cewa wajen falyughayyirhu biyadihi ya canza da hannunsa sai suka ce wannan sai hukuma ne suke iya yi hukuma ne suke iya yi amma ni kai yanzu kawai na ga wani yana shan giya a titi sai jin kama shi ce zan mai haddin giya zan mai bulalan shan giya ni waye ni ba hukuma ba ne wannan ba sa shi a hannuna ba ko na ga yana yin wani zina ba sa shi a hannuna ba in ce zan mai haddin zina amma abin da aka sa a hannuna shi masa nasiha daidai gwargwado yadda zai karba in ya karba in bai karba ban kyale shi yi tafiya na ni ba hukuma ba. na'am na'am na'am eh, shaya ku zaka bani minti minti daya bismillah bismillah a ah, ah, kai min tambaya na ga shayya baka eh, amsa dai mai kyau amma ya hakuri zan tambaye ka yanzu <clears throat> a baki kai kana turai a bakin mm. turawa wasunsu ya suke kallon musulmi yan mm. eh, duniya ya suke kallon duniya musulmi duniya eh gaskiya suna kullum musulmai duniya a musulmai yadda musulmai suke ah, suna sallah suna mm. na zo na zauna Europe sannan na zo na zauna America ya suke kallon musulmai mm. duniya kan yaya ban gane ana kallon musulmi ana kallon musulmi dan mm. ta'adda shi muna terrorist ya shi muna gaya musu a ah, musulunci ma peace ne ko ba haka ba to wanda ke kallon eh. musulunci dan ta'adda she kana son ya eh. karbi musuluncinka ka fara ce masa an eh. ajiye mutum za yanka of course saboda yanda yanda ya zo shi haka zaka fade shi yayi ka zo masa ka baka ah. ka zo masa da wani usulubi ne da kamar Allah ya sa trials amma ba dan za yanka ina depend yanda dai tambaye ni da yanda zan bashi a ah, to inda inda irin naka, inda irin naka, kai mutane da ka kore su musuluncin ke nayi Ka tabbatar cewa musulunci na ta ta'addanci. Ai ko littafi ina za ai Qur'ani nan da kai shi ina nan ina nan burowa ko wani ayu su shi. Akwai English translation akwai yasa in ya bude wurin nan ya ce wai kama dai wanda ya kashe a kashe shi ko wanda ya ke sa da yan kanu shi ya bude wurin nan ya karanta shi ke ya gudu domin ya ya bude karanta da English. Amma dan uwa sarki sarki wan sakan da Allah. Shi abin da ake tabbaya yanzu misali. Ya hankuri ya hankuri. Kamar kan da shehu ya fadi ai ko cikin musulunci aikwacin musulunci Allah bai nufa a yanka annabi eh, eh, eh, annabi Ismail bai ko baka ba Allah ya Allah ya jarrabawa yasa ka ce mata a jarrabki Allah ya jarraba shi ne ya ga karfin imani shi ke Allah ce amma gaba daga can ajiye mutum za yanka ba ka ji abin da ke faɗi na ce ba ka fahimta na ba sarki zaki na ce ba kana saurara na eh a kai ma baka saurare ni ba ya kuri magana na karshe da na ce kai ba kai ma baka saurare ni ba ya hankuri na ce ko cikin musulunci mu ah. kaman kan da shehu ya faɗi ko cikin musulunci ah. mu Allah ai bai nufa ah. cewa a aji kama ba annabi a yanka ba Allah ya jarraba imanin eh, bawansa ne ko ba ka ba to me yasa ba za ka zo mata cewa a Allah ya jarraba imanin bawansa ya duba kaza kaza kawai gaba ɗaya ka ce masa a Allah ai in ba don haka ba Eh, ragon na ya zama fansa kawai in baka ba Allah ya ce a je a kama shi a yanka shi kawai ka ce mutum haka kuma mai shiga irin kallon da yake maka ka ce mai an ce a kama eh. mutum a yanka eh sai ce baba ina depend da lokacin da yanda mai shi ya tambaya farko to shi ke ni na ba da amsa na ga kai kai da shi no ina ina zan ma tambaya ne kamar ba ke bari ma tambaya cikin zai ka eh zance muke faɗi ba eh. nace ma akwai translation english eh. qur'ani ko kare eh. bature ya yace bi dai bude saboda english english in ya bude no sai ya ga inda aka ce wai wanda ya kashe a kashe shi ko wanda ya sata yan kanun shi ko wanda ya zina buka shi ko ya zina mai duka kaga wangan ga duka in ya bude ta wurin nan no misali ya bude kura da ga wuri shin wannan zance in dai bare shi musulunci ko zai gude bare gudu wallahi bare bare bare bare saboda ka ce wai wanda ya kashe a kashe shi to wanga shi na lahiyan na lahiyan me yayi ka ce wanda ya kashe a kashe shi wannan gaskiya ne bana to na lahiyan me yayi sarki da ah, ba bari shiga magana bari dan shiga magana ki da malam ki da malam ki da malam eh eh, eh wanga magana ba ka da gaskiya dan yaje ya bude qur'ani ya duba Qur'ani in ka je kawai baka gani ba yanda ma Qur'ani ya zo kawai ya ce maka misali wanda ya ce a kashe shi wannan is justice. Duk turawan ba sa kisan ne? Suna yawa. Sannan wanda ya yi sata a yanke hannun haka kawai aka yanke hannunsa ko sai da yi wani abu. Sai da yi wani abu. To. Sai da yi wani abu. Wannan abubuwan kan ga mutum ma bai gane su ba ka basu ma yi a haka ma an ka ga mutum bai gane su ba. Sai wani ma ke nema ana nema a so wani abu ne. Na nan ya yi. yayi. a ah, na layyan me ya yi yanzu sarki da Allah yanzu mu bar batun wannan kana da malam kana da tambaya malam saboda wannan magana zaka Malam Baba kana da wata tambaya bayan wannan ya hakuri saboda lokacin sallah kana da wata tambaya yawa yawa yawa kan batu usulubi nan nawa kan batu usulubi da muke zance shi sai kamar misali kan yin magana da idan ka kira dawo ka kira dawo kan sassautawa kan usulubi sai nake cewa kaman ba nake cewa kaman ba shi usulubi da muke batu usulubi usulubi usulubi kamar yana ana zafin da na annabi sallallahu alaihi na Allah subhanahu ta'ala ke cewa ya yi nabiyu jahidul kufara wal munafiqina wa guluzuhum alayhi wa guluzu alaihi guluzu alayhi na'am to ciwon ga bayanin ina so gami fasaran shi sai ka ya sunan shi yau ga fasaran ya ayyu annabi ya kai wannan ah. babban annabi hmm. jahidul kuffara ah. ka yaƙi kafin jihadi ma'ana ka yaƙi waɗanda suka yaƙe ka wal munafikina da munafikai da suke maka zagon ƙasa hmm. wa guluza alaihim ka tsaurara musu hmm. amma ka ya haƙuri ya haƙuri ba ka yi tambaya ba ne yawwa da haka da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa sai ya faɗi wanda za ka tsananta musu jahidil kuffara wal munafiqina ka yaƙi ka yi jihadi akan kafirai da munafikai ka tsananta musu to tambaya na farko da zai jefo kansa yanzu shi wannan da ake ganin yana kausasa usulubin ya gaya mana waye kafirai a sahun musulman hmm. tsaya mana waye munafikai da shi ya gano ina zuwa kwantar da hankalinka kwantar da hankalinka tambaya kai zan baka ansa kwantar da hankalinka ya gaya mana na ɗaya kenan na biyu duk waɗanda duk waɗanda ka gani din nan Allah tabaraka ta'ala ya faɗa haka a yi musu sai da Allah tabaraka ta'ala ya zaɓi guri ya zaɓi lokaci sannan aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Makka tsawon shekaru da dama a lokacin ga kafiran ga munafikan yayi saboda babu muhalli an fahimta ah. sannan kuma an zauna ma minti da sarki ya zauna tare da sahabbansa ga munafikan shugaban munafikan aka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi wannan shugaban munafikai a datse kansa dan sama da kansa yazo ya ya rasulullahi bai izini in datsa kansa manzo Allah ya ce a na an yi kala inna muhammadan yaqtulu ashabahu so kuke a ce muhammad yana kashe sahabbansa mm. saboda wuri ba ko da wani lokaci ba su ma kafiran da suka yi din me yasa me yasa Allah tabaraka ta'ala ya ce a yaƙe su saboda sun yaƙi annabi Muhammadu munafikan me yasa Allah ya ce a yaƙe su sun yaƙi annabi Muhammadu Allah tabaraka ta'ala ya faɗa cikin Alƙur'ani udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir shi yau wanda yake kafa hujja da wannan aya yake fitowa yake cewa zai yi tsanani zai yi kaza ya faɗi yanda aka yaƙe shi ya faɗi yanda aka yi masa wani abu da shi ya fito yake irin waɗannan abubuwan ka ɗauko aya tana magana akan kafirai da munafukai ka sauke ta akan musulmai wannan ka zama baka warije kenan ya hankuri kola ko Aya ma ya faɗi ya hankuri bari kara ma shayi minti da shayi ya kai karar da mu ya hankuri tsaya ban aje ka ba shayi ba an ce zamanin na sallallahu alaihi annabi ba yi sulhu da eh, kafiran zamanin sa ku yi addinin ku ku yi addinin ku Eh, mu ah, ya ya ayyuhal kafirun gata la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma abudu wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum waliya din babu ita kai tsaya a jawo mai ayoyi la ikraha ayyana rushdu min al-ghay ko baka san wannan ba ba man sha afal yumino man sha afal yakfur eh, ina ji in dai ko ba na ji sai magana ni mai magana okay ka ga yi magana yi magana na to malam yi magana Na'am. <laughs> To abin da ke ciki ne magana da ni nake take da shi ciki ne ba. Em jahidul kufaran na aka ce wai ya yaki kafurai. Kai baka dama kai ta danci sosai. Gargiya ya baka baka mala ya baka lokaci. Yaki yaki yaki na akwai yaki na zance akwai yaki na takobi akwai na yaki na zance eh. akwai yaki na zuciya. ce ta faɗa haka? Aya ce ta faɗa haka? in ji malam wai ayan ya faɗi haka no no batu batu na batu ina ma magana da batun yaki ina ga aka ce yaki ina gwada ka yaki ka yaki a sunan shi ba yaki na da takobi muke magana nan gaba yaki na dawa ake magana nan gaba ah, okay ita ayar ayar da tace jahidul kufara wal munafiqina wa bilus alayhim yakin takobi kake magana ko yakin zance ni magana kun kare bari magana eh magana magana a'a karka zarce abin da yasa karka dinga faɗa wa Allah da manzon Allah abin da basu faɗa ba kuskure ne ka dinga faɗan abin da Allah bai faɗa ba manzo Allah bai faɗa ba mu shiru mu jika ayat ce ta faɗa haka abin da kake faɗa ko kai kake faɗa Sharji amana oke ya eh, mm, ya sunan shi malam aka ce ma jahilul kufar kai da kanka kai fasaran ka kai da kanka kai fasaran ko shi ne ce jihadi jihadi ba dauka kan ake yi ba <laughs> malama wanka ne ji malama ka kana kara naka ciki ne fasaran da da ban kai ko kana kara wani ciki ba ya ji da kyau ban kara nawa ciki samu kuri ji ya samu kuri ji okay ban kara nawa ciki ba to ya kuri muna ban kara eh sai ina tambaya na kana shi ya tambaye ni zance da kan ba na kafure cikin musulmai kafin da ko eh. kawurai akwai kawurai ka musu nasiya ka kirta musulmai a cikin musulmai in ji malama cikin eh, musulmai ina gura akwai kawurai ba cikin musulmai ba cikin musulmai akwai munafukai an faɗi kafin ne da munafukai na cikin musulmai kaji abu biya ka ce wa munafiqin da ka munafukai na cikin musulmai isa eh. su bin na duka wurin na ya na shi ya na shi hukunci ya zo wurin su hukunci da ya zo kan biyun nan kafurai da munafukai na cikin musulmai ka fahimta ko eh. yasa shi wannan wagulozum na ka sassantawa kai musu ka yi kai musu magana na sassantawa to kaga wurin na kaga magana wagulozum na wurin ai a ko wake a kama misali ai a ko ne malam baba zaka bani zaka bani minti da in karanta maka wani zancen Allah zaka sauya zaka yadda in karanta maka ayar Qur'ani zaka saurara ba damuwa ni ai ina so iya eh, oyo ya zo da farin zuciya ne Allah sa alhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin suratul tauba wa mimman haulaka min al-a'rabi munafiquna wa min ahli madinati maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'azzibuhum marratayn thumma yuradduna ila adhabin 'azim wa mimman haulaka min al-a'rab ya rasulullahi waɗanda suke kiwaye da kai daga cikin larabawan ƙauye munafiquna akwai munafikai wa min ahlil madinati daga cikin mutane na madina alƙarya maradu alan nifaqi akwai wanda sun ƙware gurin munafurci la ta'lamu wanda wasu baka san su ba ba mu bayyana maka su ba amma nahnu na'lamu mu mun san su sanu'azzibuhum marratayn Allah yace mu azabtar da su sobi biyu summa yuradduna ila azabin azim sannan a mayar da su zuwa azaba mai tsanani kana ganin Allah zai ce manzo Allah akwai munafikan da suke kewaye da kai ba mu bayyana musu ba yau kai kuma manzo Allah gashi shine aka sauka musulunci yau kai kuma ka kalli cikin musulmai ka ce akwai munafikai dan haka har kana bayyana musu kasansu kana bayyana kana dagin su akan mimbari bayan Allah yana gaya wa annabi haka kai kana ganin mukamin da annabi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wataala ya gaya mai haka kai zaka iya hawa wannan mukamin ka shige gaban annabi na'am ka ka ka understand malam ko da maka Hausa mu na Ghana na yi mai yi mai hausa yi mai hausa ne eh eh, eh na san baka fahimci ba in ji malam malam na nufin cewa kamar. zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi karanto Ah, abinda ya karanto cewa ah, Allah ya nuna wa Annabi ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai munafukai a cikin ka amma Allah bai gwada ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan munafukan ba yawa to Annabi ba bai san su ba to ya aka yi wanda kake maganan kai yanzu malamin misali ban sani ba kungiyar eh. izala ko kungiyar idrisiya kake ka gane she yanzu kai ka gane cewa wannan shine munafukin ya ka kai ka gane abin da Allah bai gwada ma annabi ba ka ga gane kaman wannan munafiki ne munafiki da kanshi ya saka shi domin in kai zance Allah da annabi shi zuciya shi da gwada mai munafiki mutum munafiki ne ya ya karbi bai karbi ba shi da gwada mai munafiki amma ni ba ya kaman munafiki ne amma in dai ba yana yaki na ko uh, ka warware kanka yanzu malam baba bismillah eh ah, a bisa warware kanka malam baba eh. yanzu kai kake magana kake cewa mutum kuma abin da ni nake so ka je kafin ka yi haƙuri kar mu tsallaka ni ta wani guri muna takabbutul muna takabbut ashwaiya ka ji ni da kyau abin da nake gwada maka shine in ka fahimce ni abin da nake gwada maka shine shin wannan da ka kawo jahidul kufara wa nafi na wabluz alaihim dinnan Allah tabaraka ta'ala ya ce jahidul kufara ma'ana yanzu shi wannan mutumin da yake maganganu akan mutane ma'ana ya yarda wanda yake magana akan su ɗayan biyu ne imma kafirai ne imma munafikai shi in ma shine mumini ko shine salihi ma'ana wanda duk yake magana akan su munafikai ne dai ko kafirai haka ne abin da kake nufi na'am na'am ina nufi na'am ni ina nufi ina nufi cewa kaba ana saurara na ana ana ana na'am ni ina nufi cewa kaman annabi ya annabi ya ga ce mai yayi yayi ma munafikai da taurai ya sunan shi eh, eh, eh, dawa shine ya kira su zuwa ga musulunci. To wanda shi yake musu da'awan suwaye suwaye waye cikin kira nan cikin kira wannan, ka ji ni da kyau cikin kira nan an gaya wai ka sassata ka musu sassatawa ka ka hashin su ka ah, su ah, ka juya Hausa ka matsa musu ka ba sassauta ka da sai ka juya su ka matsa musu ka matsa musu ka musu ka matsa musu eh. yawa to ka matsa musu to ka san ka san yana daga cikin hikimar musulunci kai barkaji barkaji kai tsaya ka ji ka san manzo Allah bai taba yakan tsaya da Allah tsaya malam baba ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe shi to ya yaƙi annabi ne sai annabi ya yaƙe shi okay na'am na'am na'am duk wanda kaga manzo Allah ya yaƙe shi ɗayan biyu ne ya annabi ya annabi ya ga zai yaƙe shi ne annabi ya je ya mamaye shi ko kuma ya zo zai yaƙi manzo Allah manzo Allah ya yaƙe shi musulunci sa ba wai a fita aje a yi yaƙi a kashe mutane a sa su dole su karɓi musulunci bane ba wannan ne hadafin musulunci ba wasu ne wanda ba su fahimci haka ba suke shawwa a musulunci kaga ba wannan ba wannan zance muke shiga wurin ba wannan zancen shi tsaya ka ji tsaya ka mm. ji da Allah dakata eh. batun usuluri da kake magana ka gaya mun gurin da manzan Allah ya zo ya zauna cikin eh, sahabban bar malam ya kare ba ya kai yanzu kai yanzu kana son kana ah. son a fahimce ka ya sahabban manzan Allah ga sayyidina Anas bin Malik a ah, a ah, yanzu kai shiru ba kai shiru ya kare a kai shiru na ya kuri shiru ka kare in shiru in malam ya kare mun malam ya yi shiru sai mu fahimce ka da kyau ya kuri ya za a yi sai sarki ga sahabban manzan Allah manzo Allah yana cikin su irin su da Anas bin Malik yace na hidimta wa manzo Allah sama da shekaru sha amma manzo Allah bai taba ce mun open ba ko kan yasa yi kaza annabi bai taba gaya mai ba ba wai kuma dan baya laifi ba amma annabi bai taba gaya mai ba manzo Allah ya zauna a cikin sahabbansa usulubin da zaka faɗa ne. abin da ake kiran sa kiyasu ma al-fariq wanda kuka kasa ganewa hmm. akwai bangarori uku akwai bangaren kafirai da munafukai daban akwai ɓangaren musulmai wanda suke tare da annabi wanda suna yin laifuffuka suna yin kaza daban to abin da zaka kawo mana shi wannan mai maganar da ake magana a kansa yana magana ne akan mutanen da a tunaninsa watakila in ya yadda musulmai ne yan uwansa to sai ka kadiya manzon Allah yake wa'azi wa musulmai sahabbai wuta annabi yake bude musu in annabi ya bude wuta sai a ce Allah ya ce jahidul kufara wal munafiqina wa guluz alaihim ko kuma manzo Allah yana lallaba su ne da usulubi mai kyau yau da wanda kuke maganan nan zuwa wani gari yayi inugu ko kwanacha ko ba ya lasa ya je ya samu waɗanda ba musulmai ba ya kausa samu su sai ka kawo jahilin kuffara wal munafiqin na ugruz zalai amma kana magana akan musulmai kuma kana kawo ayat da ta sauka kan kafirai kana ajewa akan su anta kawarij ka zama ba kawarije baka sani ba ayar ba tana magana akan ayar tana nufin annabi yana na ayar tana magana akan sahabban annabi kayan kuna ku biyu ba ga bare kare bare kare ayar tana magana akan sahabban annabi ne ba akan sahabbai ba akan musulmai take magana ba yau kai kuma dan ka ba malamin ka kariya sai ka yadda akan mutum daya ka jona kafirci da munafunci wa al'umman manzo Allah ka ce ai malamin ka yana yin haka saboda cikin al'umma annabi akwai munafikai akwai kafirai saboda ka ba malamin ka kariya a ina manzo Allah yayi wannan usulubin ka tambayi kanka ka ji tsoron Allah in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan usulubin da yake yi shi annabi zai yi wajen kira ga musulmai usulubin da yake manzo Allah zai yi ka ji tsoron Allah me yasa kuke yin wannan in an ce muku kuma kuna kuka wariji ne ko kuna da gaba da musulmai sai ku ce an muku sharri hmm. ah. yayi magana sarki zaki yayi magana da Allah yanzu muna cin kai kuma malam babu muna cin to masha Allah eh, hmm. cikin zance sheikh cikin zance sheikh abin da nake so in tambaya ne hmm. in an ce eh, eh, eh, bashira wa nazira ya aka fahimta bashira wa nazira eh bar bashira wa nazira dan fasa ana shigowa cikin magana in kuma ne shi ke cewa da ke magana da kare da da da barin gaya masa barin gaya masa sarki ya tambaya barin ansa bari malai malai mara barin ansa ya tambaye ni ya ayyuha annabi ba sai ni mai nawa <laughs> to ai ga mata kana barin ansa mana yanzu bari ba da ya kuri shi ya kuri ya kuri ya ayyuha annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila bi iznihi wa sirajan munira karasa ayat ansa ya ayyuhan annabiyu ya kai wannan babban annabi hmm. inna arsalnaka mun turo ka shahidan ka zamanto mai shaida wa mubashiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai albishir wa nazira mai gargadi kar ku bi hanyar wuta wa hmm. da'iyan ila Allah manzo Allah mai da'awa ne mai kira zuwa ga Allah to interview ji karshen aya wa da'iyan ila Allah bi izini Allah sai ya ce wa sirajan munira manzo Allah fitila ne mai haske fitila ne mai haske a ayar da ka kawo bashiran wa nazira din mai zuwa yana bid'antar da mutane yana kafurta su ya zama to sirajan munira fitila ce shi ne haske ko fitila mai duhu sannan amsar da ka bayar ka ji saurara dai ai aka kai ka kawo aya tambaya kai zan baka ansa sai kai hakuri tambaya kai zan baka ansa Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa kai hakuri mana kai fa ka kawo ka bari in ansa mana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya rasulallahi ba mu aiko ka sai dan ka zamanto rahama wa dukkan talikai wannan malamin naku mai da'awar rahama ne ya zama al'umma annabi ko fitina ya zama al'umma annabi manzo Allah yana cewa inna ma ana rahamatun muhudatun manzo Allah ya ce ni rahama ce da Allah ya turo ni ya ba wa mutane malamin nan naka rahama ya zama wa mutane ko fitina ya zama wa mutane manzo Allah ya kara cewa bashiru wala tu'asiru bashiru manzo Allah ya ku yi albishir wa mutane wala tu'assiru kar ku matsa kar ku matsa inji annabi bashiru wa yassiru wala tu'assiru gaba eh wani malam wani malam ne ce malami na ina son gane wani ma do malamai na da oh, yawa wadai ai duniya sun gane yanzu malamin ka mu ko wadai kai tambaya mun baka ansa kai kana so a dauki janibin tsanani tsanani akan bayin Allah musulmai a eh, kai dama manzo Allah yake malamin da ke kake kake support yana sanani sai na ce ma sai na ce ma sai na ce ma bashira wa Nazira, sai na ce na ga na ba ka almuhi magana ai na jawo ayan kai da ka kasa kawo ayan ni da na jawo maka gaba daya bashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi izini wa shahadan munira ka karasa ayan ayan tana maka raddi ne aya yan kuri kai ka jawo aya shi ne ka gaya ma kaman ba kamin bai amin bayani basiran na ce an ce basiran sai kuma wa naziran kamin kai bayani eh, muhimmi kai mun fasaran shi sosai so bari ma fasaran sa sosai bari ma fasaran wa nazira din ga fasara. ya ko sarki bari mai fasaran wa nazira bari mai bashiran manzon Allah mai albishir wa mutane in kun bi Allah za ku shiga aljanna in hmm. kun bi Allah Allah zai muku kaza wa nazira manzon Allah kuma ne cewan kar ku yi aikin da bai dace ba cikin laharce ne ladafa annabi yake faɗa kar ku yi aikin da bai dace ba ku yi abin da ya kamata naziran din kenan shine cikin harce mai kyau annabi yake gaya wa mutane kara saba wa Allah ba cikin harcen hayaniya annabi yake cewa kara saba wa Allah ba ta fassaru ko bata fassaru ba sai kuma in kai saka ce ba haka annabi yake yi ka bada bashira in ka yi bashira annabi ya bada bushara in kuka yi aiki mai kyau ku shiga aljanna wannan zai kuma in kuka yi kuma ya sunan shi aikin da bai dace ba eh to shine wajen faɗan aikin annabi da tsawa yake gaya wa mutane ko a hankali yake gaya musu ya hakuri sarki ya fahimce ni da annabi ya zo yana gargadi in zai yi gargadin annabi yakan yi gargadin da hashtag ne da harce mai kaushi ko kuma yakan yi gargadin da harce ne eh, kaga kuma da harce ne sauki hanya biyu akwai sauki akwai kuma eh, eh, saukin akan suwa manzon Allah yake yi kaushin akan suwa yake yi wanda ake sauki akwai mutanen da zaka yi ka masa musu akwai da mutanen da baka masa kamar misali Ok, to yanzu ya hakuri sarki ah, yanzu ya yadda ce wanda izala 1 da izala 2 da yan ɗariƙa da yan ba ruwanmu dukkan su ɓatattu ne kungiyan Idrisiya ne suke kan suke hmm. suke kan daidai sai sa suke kaushi kaushi a kawo gurin da ya sa sauki da talatu da yan dariku ku, yan shiya duk gaba ɗaya duka mutane Idrisiya ne kawai original eh, abin da ke cikin ne ba eh izala kungiyan kamar da aka ce kamar da ni na nan ni na nan ni na zaɓi labari biyu ne amma ban shaida ba amma na samu labari ka fahimta ko kuma na gan su sun zo mukabala na gan su na ga na san kuma wa na san tu ta fahimta ko amma ya suke mu'amalar su ba shi da baban gani ba ka fahimta ko amma na ji bayani bayanan su ka fahimta ko yasa ina ina jin ka ina ina sauraron ka a baka ba da sa malam wai ka yadda iza wai yanzu a wurin ka izala 1 da izala 2 da yan ɗariku da yan shiya duka batattu ne idrisiya ne kawai original no mu ce dukkan su batattu ne akwai abubukan da suke suke suke suke shan bamban akwai abubukan da suke suke suke samu eh, masaloli cikin eh, ke sarki Allah zan yi ka kenan ko ya ba a kana ji na inda yuri idri wani idrisiyan nan ne <laughs> kutubin zamani ina son eh kutubin zamani kutubin zamani eh Ah, Sheikh Dr. Idriss Abdelaziz. Ah, to, a Sheikh Hassan kike A Sheikh Hassan Ah, ah, Dr. Idriss Abdelaziz. Eh, na'am. Wai na daidai. ina yana kamantawa ina kamantawa to masha Allah to zuwa lokaci ya wuce kaga malam ya ce lokacin sallah da mun so malam zai eh. sake zuwa sabon sati ya hakuri Shehu eh, Bauchi. Amma amma da eh, da akwai bi. wallahi kaga kaga kaga ba ne. <laughs> Wallahi wallahi battery na wallahi ta ga maka battery yana low. yana lo sannan ko lokacin malam ya kai <laughs> ya ya ya ma ya ya ma wani wanda ya sauka tukuna na hau ya mai to da ya yi min wannan ne ina ina ina ka dawo sabon sati a bakai ma an mu baka an baka lokaci haba ai kai banda wanda ya sauka da kai ai ba wanda ka ba lokaci kaman ku yanzu shi tambaya ɗaya zan mai tambaya ɗaya zan mai <laughs> eh. ina da tambayoyi yami ah eh, ba ga tambayar da zan mai sarki ga tambaya ɗaya ya hakuri tambaya ɗaya yana ah. ganin ayani yadda malamin shi yake yi kuna bidiyo ka gani sarki wallahi wallahi tallahi wallahi Na Ya hakuri in tambaye shi guda ɗaya. Na gode. Ya hakuri. To mala waje maka tambaya ɗaya. A kashe kashe bidiyo. Aha. Mala waje maka zai maka tambaya ɗayan. Wallahi sauran yana ganin da Allah wannan hayaniyar da malamin su yake yi akan mimbari ya zagi wancan ya ci mutuncin wannan yana ganin haka manzan Allah ya da awansa tambayar kawai da zan mai kenan. Na'am. Wai me? Wai kada Idris ya ke zagin mutane kan mimbari ya ce eh, haka annabi yake yi. Okay, Idris. Nam, nam. Eh, ai yanzu ba shi kaje kuna da yawa. Wani wani menene zagi, wani ne zagi domin kakan zagi yana nan daban-daban. kakan kowa da To sarki wannan yana zage mutum kan mimbari ce da sarki na sallabe shi ka san wannan ba malami bane sarki in gane in gane in masa answer question na tunai ba da ansa saboda kowa na fahimta yanda aka zargi shi da shi yau na hmm. yanzu na yanzu ma kaman wani ya ce in ka kaina kaman ka ni wani ya ce oh, kanka a kan kaina ne a ce a ce ma mutum uwarsa fa a ce mutum uwar fa an ka ma mutum uwarsa kan wani wani fanni kamar an kamar ce zaki <laughs> ah ya wannan na kawo ga ba Malam da baka shawara waye sunan shi kace malam baba Malam baba don Allah bar malam baba shawara malam baba da malam baba ka ya hakuri na ina baka shawara na farko da Allah dai a rage wannan abubuwan na farko a nemi dukkan ba muna da awan ikhlasi ba ba muna cewa muna da awanta ba amma dai muna roƙon Allah ya bamu kuma ya zama na komai za a yi za a yi dan Allah sannan in za a bi mutum kar a bi shi ido a makance sannan abu na biyu kuma da Allah da annaba a yi kokari a dinga karatu sosai kar ya zama da cewa kawai ana bin mutum sai ka zamanto kaman kwallo a buga ka can a buga ka can a yi nan da kai ya zama da dai ana karatu da sauransu kuma ya zama da ba ta'assubanci ake da kungiyanci ba ya haƙuri, ya hakuri eh, oh ya rabbi ya haƙuri, laifi ne na maka nasiha ka ya haƙuri, ka ya hakuri to barin ƙara samana me yasa baka hakuri din da tambayar da aka yi min ce warware to shine da yanzu misali sarki wai shi da yake wannan maganar sarki shi yanzu da yake wannan maganar makaho ne wai sai ya zo ya ce maka sai ya ce maka babu rana sarki dan Allah dan annabi ma sarki kana da wani abu ai mun gode ya sauke shi dan Allah ya je mun gode bari mu aje ka next week ya hankuri kaji to na ji na gode ba a gode kai mu next week to bismillah shayi ai sarki yanda yake wannan maganan ka gane eh. da ka wato ka san akwai waɗanda suke tafiya a makance no amma yanzu shi wannan mutumin da ake magana a kansa wai kana cewa wai a gaya maka wani zagi mutumin da baya minti biyar in yana zaune bai zagi wani ya ci mutuncin wani ba shi kake cewa a gaya maka wai yana zagi daidai mm. kake da misali yanzu kawai ka ce ba rana gashi kana ganin ta yi ka wallahi ba rana bane koyin wuta ne mm. ai kaga wannan ba daidai bane mutumin da gashi nan zagin sa yafi komai bayyana ba baya iya jan aya daidai baya iya jan hadisi daidai baya iya jan mm. karatu daidai ba abin da ya iya ba za a nuno shi yana na babban da cin mutunci da zagin nan shi dai mm. kawai shi ake nuno shi yana yi kuma wai shi kake cewa kuma wai a nuna maka wai ina yi zagi kaga wannan ma akwai rashin kunya ma da wani abu ma a ciki da bai dace ba ana magana siya ka zo ana magana cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam shine mubashir shine naziru sallallahu alaihi wasallam na'am shine mubashir shine naziru amma wai yace wajen gargadi aka ce maka annabi gargadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen gargadi gargadi aka ce aka ce manzo Allah sai yayi da fushi me yasa Allah tabaraka ta'ala ya gaya wa annabi Musa yace ku je gurin Fir'auna in sun je gurin Fir'auna da Allah albishir za su mai ko gargadi za su mai sarki gargadi amma yace kula lahu kaulan layyinan ku gaya mai magana mai taushi gargadin ne aka ce mai taushi to mm. abin da ake gaya wa malamin ka kenan in gargadin da yayi yayi gargadin da taushi sai yazo yana cewa an ajiye ayoyin tsanani an ɗauko ayoyin sauki to kai me yasa ba ka ɗauko ayoyin saukin ba ba na'am ka mm. kafirce musu ne kai ma ka kafirce wa ayoyin saukin ne kake ta ɗauko ayoyin tsananin kuma mm. wani ayoyin tsanani ne wanda aka ga ana yi ana yi manzo Allah yana gaya wa sahabban sa ina manzo Allah ya zauna cikin sahabban sa yana ci musu mutunci mm. yana zagin su da sunan yana dawa ka zo ka samu musulmai kawai waɗanda ba kungiyan ku ɗaya ba ka zaman to ba kawarije kawai ka zagi wanda kaga dama ka ci mutuncin wanda kaga dama ka ayyara wanda kaga dama ka kaskanta wanda kaga dama kuma yau abin da kake yi din da da ilimi ma da da sauki to ba ilimin mm. aya an jawo sai an mai da ita upside down ah, Hadisi an jawo sai an daki kwanjinsa larabcin an jawo an zo za a yi hudu bannan malam ana jan wani larabci kai ka ɗauka malam da garaya ake kaɗawa ba fasaha ba komai ba zai ba komai mutum mm. tantirin jahili kawai ka zama to fitina tsakanin al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam in misali mu yan dariƙa ne ba ma kida ɗaya ka kafirta mu kaci mutuncin mu su waɗanda suka yadda da ibn taymiyan kaci mutuncin su mm. wanda kake ganin shine shehin ka kudubin ka wanda suke izalan kaci mutuncin su wanda suke kaza kaci mutuncin su Mm. ibn taymiyyah ma bai mm. tsira ba ibn taymiyyah ma bai tsira ba to kai waye ne waye ne kai waye ne daidai mm. wannan abubuwan da Allah da annabi waɗannan masu bin wannan wallahi ba mai bin mutumin nan sai mara hankali wallahi ba mai bin mutumin nan sai mara hankali sai tataccen mara hankali shi zai bin mutumin nan In ka ga mutum na bin sa kawai daɗin abun ma dai mun gode wa Allah da wani abu ɗaya yanzu sarki zaki shine yanzu ya zama ko comedy ne kawai in mutane suna son shi sha dariya yanda ake kallon tum Anjeri? jerry to wanka eh. ga ana kallon sa haka ana kallon an anjeri ne a sha dariya hmm. amma ba wanda zai yadda ma ya ce wai addini daga wajen wallahi ko su da suke bin sa ba sa daukan addini daga gare shi hmm. sun san bai san addinin ba bai fahimci addinin ba kawai mutum ne dan iskan gari mai zaman kansa hmm. mutum ne dan iskan gari mai zaman kansa yawa wannan kan haka aka faɗa dama wannan yan iska a gari suna nan da yawa yan gambara za ka same su a ko ina to shi kuma gambaran sa addini yake gambaran sa iri yake dan gambara ne kawai amma ana mutumin da Allah za su watsar da shi su watsar da shi ba mutum bane wannan da zai zo wallahi sarki zaki ai ta malam Abubakar madatai ne eh. na rantsi Allah ba a halari ba mm. wallahi ni ba a halari ba kawai abu ɗaya zai zo yi mu takarda zan ba shi rabin shafi ɗayan abu biyu in rubuta mai hudu ba ni in eh. rubuta mai da larabci na ya karanta daidai in ya karanta daidai rabin shafi na yadda malami ne ko shi ya rubuta ba kallon wani ba kwaikwayon wani ya rubuta rabin shafi in zai iya. Hmm. Shai kuma gaskiya ya kamata yanzu mu duba inda muka samu akai akai uh, uh, hukuma gaskiya hutubansa gaskiya kamata a fara rubuta masa gaskiya ba mu yadda hutuban da yake rubuta a karanta ba ya kamata a gwada masa ba baya rubuta to sarki zaki wannan hayaniyan ce zaka rubuta me zai rubuta zage zage kowa ya iya kowa da buhun nashi aljihu tarbiya ne yake sa ake ajiye zage zage amma ka zagi yau ka zagi ba babba ba karami ba mace ba namiji yanzu mace tana fitowa ta yi mai wani magana wannan malamin kaza sai ce na ga wata karuwa <laughs> kai kai malami baka shaida ba amma ka zagi mutum karuwa ko baka shaida ko baka shaida kaka karuwancin da ba amma ka baka shaida ba kawai eh. ce kaga wata karuwa malam yanzu wallahi ina gaya maka irin waɗannan mutanen a ce wai su waɗannan mutanen billahi ladi la ilaha ina gaya masa ki a ce wai daga gurin su za ka karɓi musulunci na rantse da Allah ire-iren su in suna nan in suna nan a ce wai su ne musulmai na rantse ka ba musulunci shekara ɗaya ya iska an daina ganin sa duniya shekara ɗaya Allah ya Allah ya kiyaye shai shai amuna duwa sauran minti 2% eh, kawai to kenan wa sallallahu ala sayyidina wa maulana محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق hadi إلى صراط